Zabura ta ɗari da talatin da takwas ta Dauda Zan yabe ka, ya Ubangiji, da dukan zuciyata, a gaban alloli zan rera yabo, zan rusuna ta wajen haikalinka mai tsarki, zan kuma yabi sunanka, saboda ƙaunarka da amincinka, saboda ɗaukaka a bisa komai, sunanka da kuma maganarka. Sa'ad da na kira, ka amsa mini; ka sa na zama mai ƙarfin hali ka kuma ƙarfafa ni; bari dukan sarakunan duniya su yabe ka, ya Ubangiji, sa'ad da suka ji maganganun bakinka; bari su rera game da hanyoyin Ubangiji, gama ɗaukakar Ubangiji da girma take, ko da yake Ubangiji yana bisa yakan dubi kasassu. Amma tun da nesa ya san masu girman kai; ko da na yi tafiya a tsakiyar wahala, kana kiyaye raina; ka miƙa hannunka a kan fushin maƙiyana, da hannunka na dama ka cece ni Ubangiji zai cika manufarsa a kaina; ƙaunarka, ya Ubangiji, madawwamiya ce har abada; kada ka ƙyale ayyukan hannuwanka.